الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المسلمين ونروكم الله سبحانه وتعالى يا كرب mana wannan صلى ta دمك da muka yi yanzu ya sanya mana safiyar wannan juma'a da muka shiga babbar rana Allah sada mu da dukkan alkhairin da yake ciki da kare mu da dukkan sharrin da yake ciki Allahumma amin da yardan Allah subhanahu ta'ala za mu tashi a shafi na 155 155 a kada a manta muna fata amsa jin fatawai malamai ne game da masu jinkirta sallah a inda ya dace a jinkirta ɗin da inda bai dace ba a mai fatawa ta yau yana cewa rajulun ƙama min naumihi mutum ne ya tashi daga bacci wa huwa junubun yana da janaba walam yabqa ala shuruqi shamsi illa alqalil wato lokacin da ya rage rana ya fito ɗan kaɗan ne ya rage rana ya fito ya makara a sallan asuba gashi rana ta kusan fitowa gashi kuma ya tashi da janaba a jikinsa la yakfihi alwaqtu lil-iktisal gaskiya lokacin da ya rage innan rana ta fito ba zai ishe shi a ce har ya je wankan janaban nan ba ya dawo wa salatul kuma har yayi sallan nan fama ba alaihi an yaf'al akramaka Allah ya dace yayi wato shi a wajen shi shin ya je yayi sallan a haka ko kuma ya yi wankan ne ya jira har rana ta fito ya zai yi ita ce dai fatawarsa malamai suka ce jawab amsa ya tasilu min aljanabati walau tala'ati shamsu zai je wankan janaban ne ko da ranan ta fito ثم يصلي الفجر sannan zai sallan alfijir dinsa لأن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة ومن صلى باتا sai سيد الأركي ولأنه مأمور بذلك عند استيقاظه من النوم sannan shari'a ta umurce shi yayi haka duk lokacin da ya tashi daga bacci ai makara yayi duk wanda ya makara kuma na sallah to zai yi ta ne a lokacin da ya tashi bi qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam domin faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam man nama an salatin duk wanda yayi bacci bacci yasa yayi lattin sallah au nasiha ko ya mance da sallan ma gaba ɗaya bai samu damar yin ta ba bai tuna ba yusalliha idza zakaraha yayi ta nan take lokacin da ya tuna ta ko ya tashi daga baccin la kaffarata laha ba ta da wani kaffara illa zalika sai dai kayi ta kawai a lokacin da ka tuna ta shine kaffara ba a jinkirta ta nan take kana tuna ashe bai sallah ba kawai ka tashi kayi alwala ita ba ta da wani lokaci yalwatacce wa amruhu sallallahu alaihi wasallam da umarnin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi liman istayqaza min an-nawm ga wanda ya tashi daga bacci wa tadhakkara ba'da an-nisyan bis-salati ya kuma tuna cewa bai yi sallah ba amara ma ya umurce ta wa bima yalzamu laha da abinda duk abinda ya dace a yi masallan na tsahara sai ai tunda an ce kai sallan duk lokacin da ka tuna ta to abin da ba zai yiwu ba sallan ba za ta yi ba sai da shi shi ma sai ka yi shi domin sallan ba za ta yi ba sai da tsarki sai da wankan janaba shi ma dole sai ka yi su ka yi a tashin ɗinsu wannan ita ce fatawa ta farko fatawa ta biyu tana cewa akramaka Allah idza jama ar-rajulu ahlahu dan mutum ya sadu da iyalinsa da daddare kenan wa nama sai ya kwanta yayi bacci wa inda sabahi can da safe da ya tashi hayyar kawai sama ya yi jinkirin sallah hal ya juzu an yatawabba aw salli biduni guslin shin ya halatta in ya tashi din maimakon ya wankan janaban zai iya yin alwala kawai ba tare da wankan ba in ma ya kunun waktu kan saboda lokacin kuntatacce ne abinda ya rage rana ta fito ɗan kaɗan ne au ya kunul ma'u baridan ko kuma da ya tashi din ya tarar da ruwan da zai wankan janaban da shi yana da sanyin gaske da zai iya cutar da shi wa hatta hinin akhar au la juzu ko kuma bai dace yayi alwala yayi sallah ba wa ala janabatin mahama kanat hala kuma ga shi da janaba ya zai yi a wannan halin malamai suka ce alaihi an ya tasila min aljanabati lissalat dole mutum ya yi wankan janaba don yin sallah bayan da za a yi mutu yana da janaba a cikin cewa yi alwala kawai yayi sallan a haka wala ya fihi alwudu'u alwala ba zai isan masa ba wala yujzi'uhu ko ba zai halatta at-tayammum ya ce bari ya yi taimama madadin alwalan ba ma a kudurati ala ma'i matukan akwai inda zai samu ruwa walau bishira'i ko da sayowa zai yi bi anna waqta kuwa huwa waqtu kada ya damu da lokacin fitowar rana cewa rana ta kusan fitowa a'a ai lokacin da ya farka din lokacin ne sallar tayi a wajensa liqaulin nabi sallallahu alaihi wasallam saboda fadin manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam man nama an salatin duk wanda ya bacci ya makara ga barin wata sallah au nasiha ko ya mance da sallan falyusalliha ya sallace ta kawai idza zakaraha yayin da ya tuna ta la kaffarata laha babu wani kaffaran da zai Allah ya fi masa barin wannan sallan illa zalika kawai sai dai ya aiwatar da ita a nan take lokacin da ya tuna ko ya tashi din wannan fatawar mu ta biyu kenan fatawar mu ta uku da izinin Allah subhanahu wataala ita ce mai ita yana ce akramaka la hal mura'atu waqti salati muqaddamun ala at-tahara aw at-taharatu muqaddamatun shin da sallah da tsarki shin wane ne ya dace a gabatar shin a yi la'akari da gabatar da sallah akan ɗahara ko kuma ɗahara ne ya dace a gabatar da ita akan sallah misali limanistai ƙazaminan naumi ga mutumin da ya tashi daga bacci ya makara Da shi kuwa da janaba wanne ne zai fara gabatar ya fara gabatar da wanka kafin sallan ko sallan ne zai fara gabatarwa kafin yayi wankan tsarkin tun daga gashi rana ta kusan fitowa au yusalli qabla tulu'i shamsi malamai suka ce ya gatasilu abinda zai fara yi zai fara gabatarwa ya fara gabatar da wankan janaban tukuna ko da rana ta fito wa yusalli sannan ya gaba ya sannan sallah ta biyo baya walau tala'atu shamsu ko da ranar ta fito li umumi qawlihi ta'ala saboda fadin Allah madaukakin sarki ya ayyuhal amanu idza qumtum ila salati ya ku wadanda kuka yi imani idan kuka tashi yin sallah faghsilu wujuhakum ku wanke hannayenku wa aydiyakum ila almarafiqi da hannayenku zuwa gwiwan hannu wa in kuntum junuban fatahharu ayan tace idan kuna da janaba ku yi wankan janaban tukuna kafin ku gabatar da sallah saboda ganin cewa rana ai za ta fito mun rana za ta fito ba zai sa ka yi sallan haka ba tare da wankan janaba ba ba zai yiwu ba ka fara wankan janaban ka yi sallan ko da ranan ta fito ta tarar da kai kana cikin sallan ba matsala haka nan faɗin manzo Allah sallallahu man nama an salatin duk wanda ya bacci ya bar wata sallah auna siyaha ko ya mance da sallan ma Abin da zai nan take kawai yana tashi daga baccin ya yi ta ko yana tuna wannan sallan da ya bari nan take ne lokacin ta yayi sai ya tashi ya yi ta ba ta da wani kafara sai haka fatawanmu ta ƙarshe da za mu tsaya da yardan Allah ita ce wannan mai ita yana ce ma huktu man fatahu waktu salatil isha ma hukmu man man fatahu waqtu al isha me hukuncin wanda lokacin sallan isha ya wuce masa ya kubuce masa ai lam yusalli bai samu daman yin sallan isha'in ba hatta ja al wahidatu laylan har karfe ɗayan dare hal yu'ajjiluha ma al-isha'i shin zai jinkirta ita wannan sallan tare da isha'in gobe wato isha'in yau ya wuce mai in ya tashi rama zai bari he isha'in gobe yana isha'in gobe sai ya rama wannan din am yusalli ko kuma zai sallam a can cikin daren malamai suka ce amsa ita ce yubadiru ila Salati fi dhalika eh zai ya sallar isha'i a karfe ɗayan daren lokacin ne ayyatuna wala ya ya'udu ila misli hadha a takhir amma kada ya sake sake jinkirta sallah isha'i har zuwa wannan lokacin marratan ukra sannan bayan yayi ta ma'at taubati ila Allah yaje ya tuban ma Allah yayi istighfari min hadha ta'khir game da wannan jinkirta isha'i da yayi har lokacin ta ya wuce wannan sune fatawar mu na yau da yardan Allah gobe ina jin za mu ƙara samu tsaya inda muke bukata din da yardan Allah subhanahu ta'ala da fata Allah ya ƙara wa rayuwar mu albarka ya ƙara mana fahimta da fiqihu na addinin musulunci abinda muke aiwatarwa na kurakurai Allah ya fe mana bisa rashin sani abinda yake daidai Allah ninninka mana da fatan yau za a shagaltu da rana wajen yi wa annabi sallallahu salati domin yau ne yinin juma'a din sannan bayan la'asar kuma a dukufa wajen addu'o'i akwai sa'atul ijaba lokacin amsa addu'a garanti ne in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ubangiji ya amsa mana gaba ɗaya ya biya mana bukatunmu na alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh اللهم